Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. A yanayi ko lokaci na damina akan fuskanci matsaloli na rashin lafiya kamar zazzabi, mura, amai da gudawa da sauransu. Kuma mata masu juna biyu da ƙananan yara su ne suka fi hatsarin cin karo da irin waɗannan matsaloli. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ƙasar Nijar a gundumar mayayi na jihar Maraɗi, don jin irin ƙalubalen da babban asibitin gundumar ke fuskanta na ƙarancin jini domin ceto ceto rayuwar jama'a idan bukatan hakan ta taso. Abokin aiki na a maraɗi Mansur Sani ya ji ta bakin Dr. Abdu Alzuma Sini inda ya bayyana irin halin da bankin jinin nasu ke fuskanta. Hali wanda ake ciki yanzu tunda yanzu kun san da shi ana tunkarin damana ko ko ana ciki ma damana. Tunda bangaren jini abu biyu ne. Wurin mata aihuwa wanda suke aihuwa suna da karamcin jini da yaran wanda a ce kawa da masassara kun san kuma masassara kizon soboro abun nan ne ya ce jar jini yana ba ta jini to cikin lokacin nan ne muke yanzu yanzu a taikaice a magana na wanda muke yanzu bangaren mu na aje jini yanzu zan ciya ma ya yake babu jini yanzu akwai matsala kenan yanzu kuma cikin mataki wanda mu muke dauka a mu a kashi biyu ne a wajen mu cikin shahara wanda muke da manya wanda manya suke zuwa su tambaye mu yaya ne a ce yi shine nohari kama ana hita cikin komin farkomin muna nemo wanda suke ba da jini kyauta mm. hakan ga sai mu samu abun muke samu mu zo mu yi aikin su mu gyara su mu zo mu aje su wa ki na yin wannan aiki wannan aikin nan nan acd yana dauka kuma akwai wanda ake cewa a eh, partenaire de proximity akwai acf su ma suna don tallafa munu cikin wannan aikin na neman jinin mutane suna ba da haɗin kai wajen ba da jinin idan an je karkara musamman a wannan yanayi da ake ciki na rashin ƙoshin cimaka ga al'umma eh a wannan wani lokacin nan tun da yanzu lokaci ne kaman akwai rani hmm. lokaci ne abinci ma bai ishe ma mutane kwa to tun da abun wajibi ne kama ne yayi shi yasa wani bi kuma in mun ta cikin garuruwa cikin kominika kanga yawanci mata mu ce iska iskiya mazajen nan ma kuma wanda a iska tsohi ne da yara da yara ba yi wa a jinin su kamar yaya ne kuke yi kuke samo jinin eh jinin nan kayan ma mu hita akwai wanda ake cewa sensibilisation muna gaya au niveau du commune muna eh, wayarwa wajen merukar dukunan sai mu ta wajen csc kuma su ma ya yi bangaren wayan wanda zai ma mutane kwa kuma akwai wanda ake cewa rele communautaire wanda suna cikin mutane kwa su ma suna kare waye kai da abin da ake zuwa a yi sannan kayan ma mu zo wurin an gyara mu wurin mun san abin da muke mu samu cikin wurin nan kayan ma mu zo kwa eh, duk da wannan aikin da kuke yi domin ɗaukar mataki a halin yanzu ka nuna babu ma wani jini wadatacce a wannan banki ta ajiye jini ta mai a asibiti yanzu wani irin hali ake ciki wani irin filan kuke ɗauka na gaba yanzu filan wanda muke ɗauka gaba akwai wanda ake cewa komite da donor mm. sadir kunjiya ce wanda suna ta masu bada su suke kula wanda in an tashi tun da wani bi a sakan gari a sakan dare a sakan dare awa biyu ko awa hudu hakan ga a ta da mutu akwai wanda muna da lambobin su sun ba da kansu mun san kuma kalan jinin su sun ba da mm. kansu kwa mm. su ne wani bi in abun ya kai kakanike mm. sai dole sai mu tabo su su ma cikin su suna da basu da ne suna da list su suna da kowa lokacin da ya bada da lokacin da ya kamata a bada to yawanci cikin wannan ne muke samu dan samun mu hidda wannan matsalan nan kwa wani mutane ne aka yi kawowa a cikin bukatar jini a koda wani lokaci ko kuma lokaci zuwa lokaci mata masu juna biyu wani bi tun daga daji kayan ma a kawo su nan sun zub da jini da yawa hallo kuma in an zo nan in babu dubara wanda za a yi sai hoshi hoshi kuma bai kamata ma ne ba sa mutum eh, dakin hoshin nan sai an samu jinin nan tukuna sai an tanadi jini a aji sannan za a sa ta tun da wurin hoshin nan tana yi ta zub da abin da a gare ta kuma wani irin sako gare ku ga al'umma domin ganin cewa an magance wannan matsala ta rashin jini a asibiti ta mayayi wayan kai wanda ina da kaman a bangaren bino bangaren guda wajen iyalai wajen maza maza su yi ta hankuri su kama minana cewa kamar alkawali wanda sun ka dauka hmm. mace in ka armi mace ba an ka ce ka bata abin da baka da kamar ka yi gwalgwadon iyaka in ta san tana da juna biyu a zanci kula da ita akwai wasu abinci wanda ya kamata ta saba ci yana dan tallafa mata sosai kayan ta samu wurin aihuwan nan ku na biyu kuma eh, ciran wanda na ce yi wajen matashi tunda an ce ba da jini sai matashi sai tun da ake cewa kaman wanda yana da shekara 20 ba biyu zuwa hamsin hamsin da biyar yan wanda ya saba bada tunda daga nan kuma ce cewa matashi ko to cira na wanda yana gare mu wajen matashi su ba da kansu tunda wannan taimako ce a ce na al'umma ce kuma babban taimako ne mutane su ba da kai su ba da incin kai su ba da lokacinsu tunda wani abu ne in mutum ya zo likta akwai awoyon da ce ma mutum ba dole ne sai wanda ba su sani ba sun ce in sun hidda ma mutum jini sai an kwantar da shi sai an maida mishi kayan shi wannan duka ba abun ne ya kamata a yi idan an rasa jinin ba fata ba wani irin hali ake shiga to an buga ko ina ba a samu ba nan e, liktan abin da ya kamata a yi mutum a tai da shi gaba a wuce da ita a tai da can maradi yalla can maradi ana tsammani wanda mun ka rasa nan can suna samu jinin nan a taimaka mata suke mutum ko kuma tura a ce aikuwa cikin mota ambulance mm. eh, wani bi ma kayan a ta can tun da muna da alaka da su muna cire su muna ce musu to wani ga wanda za mu tura ga matsalanta kayan ma ta zo wani bi an ka tari an nema an samu mata Shi ma shugaban kungiyar sa kai na masu ba da jini Mamman Nura Yakubu ya ce suna wannan aiki ne a matsayin ceton rai ya kuma yi kira ga al'umma da a ci gaba da taimakawa wajen wannan aikin. Dangance da ba da jini ga nan komin mai iya gwalgwado ba laifi. amma duk da wannan kamar yadda kuka ce ne har yanzu akwai matsalar shi tabbas ko dono lokaci dan a yau ma an samu waɗanda suka je suka tambaye ni jini yau sun zo jiya an zo mai duk da wannan za mu kira dai ga al'umma shi ba da jini ceton rai ne ga yanda musulunci ya yi umarni cewa duk wanda ya cece rai ɗaya kamar ya ceci ran al'umma gabaki ɗaya ne haka kuma wanda ya kashe rai ɗaya kama ya kashe ran al'umma baki dai to ina jan hankali ga al'umma cewa su zo su ba da jini ba da jini ba wani abu bane wanda yake da wahala ɗinka nan mai ba da jini wani irin ƙalubale kuke fuskanta a cikin al'umma wasu suna fahimta ko suna son ba sa fahimtar ku me za ka yi bayani a kai eh to gaskiya dangance da tabbas muna samun wannan matsaloli wasu ashe a kwatanta musu su fahimta wasu kuma gaskiya ba za su fahimta ba saboda wasu gani suke yi a basu a basu dangance da lokacin da ake ciki kamar a dan basu wani abu wanda bai taka kara ya karya ba alhali ni ina ganin kamar fahimta ce dai mutane ba su yi da yi ba tunda shi in aka ce ka ba mutum jini ka ce rayuwar shi ne kenan duk abin da za a baka ba zai biya ka ba kenan kawai ka yi fisbilillahi insha Allah Allah zai yi zai baka sakamako a gaba wannan kungiya ta ku ta masu ba jini kun kai ku nawa a takaice a kaɗan ga yanzu mun kai mu da eh, mutanen da ya kai ɗari eh muna da list in mutane waɗanda suke kowa na badawa kowa na badawa akwai maza da mata ne eh mafi aksari maza ne dan saboda bada jinin mata lokaci ke gare shi magana ta gaskiya amma mafi aksari maza ne to wani irin ci gaba kuka gani a aikin da kuke na bada jinin ah, alhamdulillah dangance da wannan gaskiya ai an ana gani da ba haka ba ne hospital mai take alhamdulillah avec les agents na nan hospital saboda Allah iya gwalgwada aikin da ake yi yanzu me sakonka ga waɗanda ba sa ba da jini da kuma masu badawa duba da yanayin da ake ciki na matsin tattali haka na rayuwa to sako gaskiya mutane su yi haƙuri saboda Allah su zo su tallafa da jini volunteer ma haka nan ka zo ka bada insha Allahu za a ba mara lahiya ne tunda Allah ya sa da ba mu da banka san an samu banka san kenan in ka tashi bada ka zo ka bada jini fi sibilillahi kuma duk wanda ke bada jini ha ko da wani dan matsala tangarda za ta same shi ya dan zub da jini ba ɗaya yake da wanda bai bada jini ba saboda shi dama ya saba ba abin da zai damo shi amma wanda bai ba da jini inda ya samu dan garɗa da zai zubi da jini to gaskiya sai kaga sai an tabe shi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a wani makon don jin irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta a jihar Maradi da kuma hanyoyin magance su. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya. A